makaɗaicin sarki mai rinjaye mukawwirin laila alal nahar wanda yake shigar da dare a yini ya shigar da yini cikin dare liyakuna domin su daren da yini su zama mawaqitul a'mal lokuta ne na aiki wa maqadiril a'mar da su ne ake wato kaddar rayuwarka shekara nawa aka baka wassalatu wassalamu ala khairil akhyar daraja da aminci su tabbata ga zababbun zababbu atikal atqiya mafi tsoron masu tsoron Allah wa ala alihi wa ashabihi al da iyalansa da sahabbansa tsarkaka wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qarar da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka fa usikum wa nafsi bi taqwallah ina muku wasici da ni kaina da tsoron Allah wa luzumul khairat da lazumtar ayyuka na alkhairi kai la tubaddu ba'da ramadan domin kada ku ja baya kada ku yi sakaci bayan watan ramadani ya wuce fatakunu sai ku zama kallati na qadad gazalaha min ba'di quwwatin an kasa kamar wadda take tufka ta warware wadda take kitso ta warware wallahu musta'an wa ba'da an usikum wani nafsi ta kawalla, bayan ne muku wasici da ni kaina da tsoron Allah ستكون mu za ta kasance da tambarin al'ibadatu ilal إلى ibada har mutuwa. zalika li annal insan huwa akram khalqillah saboda mutum shine mafi girma mafi karamci cikin halittun Allah ala wajhil ardi khalaqahu bi yadihi saboda karancin sama shi ba da kun Allah ya halicce shi ba khalaqahu bi yadihi da hannunsa ya halicce shi wa yazahu an jami'i khalqihi ya kuma bambanta shi akan sauran halittunsa wa faddalahu bi ala'ihi ya fifita shi da ni'imomi da ya masa allati la tu'addu wa la tuhsa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da take tattare da ku face daga wajen Allah take suratul nahl wa qala an kasratiha saboda yawan ni'imar yace wa atakum min kulli ma sa'altumuhu shine yake ba ku duk abin da kuka roke shi babba da yaro mace da namiji kowa ta kamo ya daga hannu ya ce ya Allah Allahumma yana roƙon Allah to wa atakum min kulli ma sa'altumuhu shine yake ba ku duk abin da kuka roke shi sai dai ala hasabi masalihikum a bisa gwargwadon maslahakku tana iya yiwa abin da kake roƙa ba alkhairi bane a wajen ka sharri ne baka sani ba Allah baya son ka da sharri sai ya hana ka sai ka zo kake kunci a bisa gaibin da baka sani ba saboda haka wa atakum min kulli ma sa'altumuhu yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku tarki kididdiga ta ni'imomin Allah ba ku isa ba innal insana la zalumun kafar sai da dan adam mai zalunci ne mai butulcewa ni'imomin Allah ne suratul ibrahim liza tahaddahu lutfan lahu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci dan adam wanda a cikin kalubalen akwai tausaya masa dan ya san daga ina yake ina za shi me zai yi anan da yake Allah ta'ala yake cewa ayahsabul insanu an yutraka suda yanzu dan adam tsammaninsa da wannan karamci da wannan fifitawa da aka masa kuma shi kenan sai a bar shi haka sasakai ba manufa ba umarni babu hani a wata ayar ya ce wa ma kalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma batila ai ba mu halitta mai da kasai ba da abin da ke tsakanin sama da ƙasa dan barna to sai dai ai barna a bayan ƙasa zalika zannul ladina kafaru wannan zaton kafirai ne fawailin lillazina kafaru minan nari to akwai wani rami a tsakiyar wuta wailu mun sha faɗa malamai sun ce lau ɗara ɗa'irun na sanatun lan yasil ilaihi da tsuntsu zai yi tafiyar shekara dubu ba zai je ƙasan wannan ramin ba to lillazina kafaru wanda suke zaton kawai su hole su yi abin da suka ga dama a bayan ƙasa shine manufar wato halitta shine manufar rayuwa Allah ya ce ma kalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma babila wa qala aidan Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa a afa hasibtum yanzu tsammanin ku ku annama khalaqnakum abasa mun halice ku kawai kai ku yi abin da ga dama wasa wa annakum ilaina la turja'una ba za ku dawo mana ba a'a nan jarabawa ka zo duniya ba gidan dawoma ba ne gidan bari ne jarabawa ka zo ka yi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku in kana da imani kuma kai jarabawar kamata ta musamman ce a hasiban nasu ay yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun mutane tsammanin su a basu da sunan imani babu jarabawa, sai an gwada akan sannan kwarai da jarabawa ne za a gane mai imani na gaskiya da mai imani dan jabu wanda wahala za ta sa ya bari har shi yasa bawo shi yace sai gara da aka yi yunwa halin kowa ya fito za a gane waye mai kirki ko ba yunwa waye mai kirki kuma ko wato in yunwa ta taso saboda haka wannan da yake nuna maka wato ba halice ka ba in kana da imani to za a maka jarabawa sakamakon imanin da kake da shi fasarraha subhanahu wata'ala ta'ala bi hikmatihi fi ijad insani wa khilafatihi ala wajhil ardi ƙa'ilan sai Allah ma ya fito fili ya bayyana hikimarsa da samar da ɗan adam a bayan ƙasa a matsayin ya zama wakilinsa khalifa ni ja'ilun fil ardi khalifa da ya to sai bayyana maka me yasa ya bashi wannan khalifancin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su yi ibada to kaji manufa kaji purpose din ni'imar da Allah ya maka ibada shi yasa mun sha faɗa rayuwarka in an kalle ta a ɗayan biyu ake so a ganka ko dai abin da kake kai tsaye ibada ne kamar masallacin nan da ka zo duk abin da kake ibada ce ta kai tsaye ko kuma abin da kake abin da zai taimaka maka ne don ka samu damar yin ibada kamar kasuwa kamar gona wasu ayyuka da kake ai kana yin su ne don ka samu damar ka tsaya da kafafunka ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan shine manufar halittar ka ibada mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu abinda wajibi ba zai yiwu ba sai da shi to shi ma wajibi ne ka nemi abin da ka tsaya da kafafunka don ka bauta ma Allah wajibi ne musulmi na ayan uwa musulmai famin min wajibat yana daga cikin mafi wajabcin wajibai akan ɗan adam mafi karfin abubuwa masu karfi akan ɗan adam a ala Allah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala faqad qarranahu Allah subhanahu bil iman Allah ya hada godiya da imani kai har ibn al-qayyim yake cewa imani ma tashi biyu gare shi yace nisfu sabarin wa nisfu shukrin rabin imani haƙuri ne rabinsa kuma godiya ne to Allah ya hada wato gode masa subhanahu wata'ala da wato imani a inda yake ba da labari yake cewa la garba lahu fi ta'zibi khalqihi ba shi da wata manufa ta azubtar da halittarsa in shakaru lahu in sun tsaya sun gode masa wa amanu bihi sun yi imani da shi fa ya yace ma ya yaf'alu Allahu bi azabikum me Allah zai muku azaba yayi me azabar da ku me alimi muku azaba zai amfana masa in shakartum wa amantum idan kuka gode masa kuka yi imani suratul nisa'i 147 kama yadda Allah subhanahu wataala yace washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala in dai har shi kuke bautawa suratul baqara wa qala sallallahu alaihi salama li mu'az amma Allah salama ya gaya mu'az Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya mu'az wallahi inni la uhibbuka Allah ya annabi ya rantsa yace yana son mu'az kai ka san wannan daraja ta mu'az ta kai yana daga cikin mutane masu falala shine wanda annabi ce ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai mu'az bin jabal shine wanda annabi ya ce mu'azu ya ati yawmal qiyamati amama al ulama'i bi ratwatin ranar tashin alƙiyama. zai zo a gaban malamai ma ba jahilai ba shi mu'azu da tazara to kuma dai shi ne yanzu annabi yake ce masa yi rantsuwa yake yana son sa har sau biyu da wannan ne malamai suka ce in kana son mutum ka gaya masa saboda annabi yi wa mu'azu rantsuwa har sai yace wallahi inni wasu buka ina son ka sai masa wasiya to kuma dama ka san wasiya tana tasowa ne daga na sama sau da yawa zuwa na ƙasa mai gida kan iyalansa ko shugaba akan mabiyansa ko malami wajen ɗalibansa wani dai shugaba na sama ya yi wasiya ga na ƙasa dalilan da suke sa a yi ko dai shi shugaban ya ga ya kamata yawa wane wasiya ko yawa su wane wasiya ko kuma shi wannan mai hankali a cikin mutanen da suke tare da wane ya ce ya kamata in nemi wane ya mun wasiya duk wannan ana yi wani su ne manufa sannan kuma akwai uwa uban wasiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya dai kwana ya wuni ba tare da wasiyarsa tana karkashin fulansa ba abinda ka san in ka mutu zai bada matsala ka rubuta da ita mutuwar babu nesa ba kusa babu lafiya ba cuta ajali ne ba ka san shi ba yasa annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah lahira kada ya kwana ya wani face wasiyarsa tana karkashin fulansa shi yasa zaka jin an zo rabon gado sai ayar Qur'ani ta ce maka min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ka gane muhimmancin wasiya ita ake ake gabatarwa da ita da bashi kafin ma a yi rabon gado saboda haka ya za annabi ya cewa mu'azu yana son sa kuma sai ya masa ya ce usika zan maka wasiya ya mu'azu la tad'anna fi dubri kulli salati kada ka yadda ka barin a bayan kowace sallah ta ƙulu ba tare da ka ce Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husn ibadatika ka ce ya Allah a inni ka taimake ni a komai ba wani taimako da ya fi kowanne ka fi kowanne bukatarsa irin taimakon Allah to ka ce Allahumma inni Allah ka taimake ni ala zikirika a bisa ambatanka yawa kada ka zama ka rabu da Allah daidai da lahaza komai naka motsinka da tashinka kana tare da Allah subhanahu wata'ala shi yasa in zaka fita daga gida zikirin Allah in ka kama hanya zikirin Allah in zaka shiga kasuwar zikirin Allah in ka juyo zikirin Allah in zaka kwanta ambatan Allah in zaka tashi ambatan Allah ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila saboda haka ce to Allahumma inni ala zikrika wasiya ta farko da ya sannan wa shukrika da gode maka gode Allah tabaraka wa ta'ala kowa da irin ni'imar da Allah ya masa in kare raina wani in ka raina kanka sai ga wani kai yake so ya zama eh da magana jari ya baka wannan in ka koma karatu rubutacce sannan kuma kai yanzu in ka fito inda kana da hankali kana ganin da yawa wanda ka fi su kai yanzu dai matsalar ka ba baka da kuɗi bane to akwai wanda ya tara trillion ta sama amma lafiyar da kake da ita in zai a bayar da trillion ɗin nasa ba nasa ba har danginsa in za su haɗa a bayar ya samu kwatan lafiyar ka ba rabi ba za su bayar saboda sai an kwanta, sai an taya ba inda yake zuwa amma kai da baka da sikin kuma sai ka fito ka kai ka kawo kuma ba za ka kwana baka ci ba ba wasu ya maka karatu ya ce bakin da Allah ya tsaga baya ana ci abinci a sai dai wata matsalar kawai to kaga to wannan lafiyar kaga ashe ita ce karshen ni'ima ma kai tana hannunka baka sani ba in kana so ka gode Allah ka ziyarci asibitoci mana ka gani ka gane ashe kai ba karamin ni'ima Allah ya maka ba kake wasa to haka idan ni'imar ilimi Allah ya baka ana bin ka bashi me kake da wannan ni'imar abinda Allah yake so idan ni'imar dukiya Allah ya baka dama ita mun shafa da hanci wanda aka bashi ita kamar an bashi mabudin aljanna ne sai in yayi wa kansa ka sassaba yanzu na abin za a dade ana fama ya yiwuwa in mai dukiyar da zuciya ya zo ko kun wajen wata kuna fama shi a minti daya yayi transfer din an wuce gurin sai dai bako da labarin wani bawan Allah ne ya zo ba ma san shi ba kai kuma da aka sani kana nan ba abin da ka iya idan mulki Allah ya baka da shi za ka yi amfani ka nemi aljanna shi ne damar ka domin ai cikin ma mutane bakwai da za su shiga inuwar al'arshi yau la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar a ruwayar musulun ma ce inuwar al'arshi ai mutum ma na farko da aka ambata cikin bakwai din wane ne imamun adilu shugaba adali amma mu kuma ku dubi rayuwarmu da shugabanninmu su kuma dan aka fi nan. maimakon su sai aljanna sai dai su sai wuta kuma da sunan musulunci in ka ɗauki iyana kama Allah ya kyauta to saboda haka duk damar da Allah ya baka ka gode ma Allah shine ka yi abin da Allah yake so shi sa suka ce manyan rukunnan gode ma Allah din guda uku ne manyan banda kanana na farko yadda da ni'imar lafiya Allah ya baka ka yadda ni'ima ce dukiya Allah ya baka kayar da ni'ima ce mulki Allah ya baka ni'ima ne ilimi Allah ya baka wata basira Allah ya baka ni'ima ce da bai wa wani ba kai yayi maka ba za ka kalli wanda ba awa ba kenan kai ka gode ma Allah to yadda dai da ni'imar kar ka boye ni'imar a ni'imar da aka boyewa ta dukiya ce iya cin hatsi ne ba a ganewa to ba daidai bane sannan abu na biyu daga cikin manyan rukunan zingina ni'imar ilal mun'imi zuwa ga wanda ya ni'imta ka shine Allah karka yadda wayanka ne kaka yadda dubarar ka ce a gani sana abu na uku cikin manyan wato rukunan godewa Allah shi ne yin abin da Allah yake so da damar da Allah ya baka to anan sau da yawa anan kuma na ukun ake faduwa da kuma ka'idar rayuwa in ka sharan masallaci sai ka yi ta kasuwa in baka yi abin da Allah yake so ba to abin da shaɗan yake so kake yi in ma ajiya kai baka yi ba kenan ya dai hana ka yin abin da Allah ya ce ai kuma Allah ya baka dama kaga kenan ya barka da koyare ya barka da tambayar da za a yi maka a filin alkiyama sun malatu sa'alunna yawma izin anin nabiyyi fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ya hada da nurun tauhidi da rantsuwa wallahi sai mun tambayi wanda muka aika musu manzanni kuma sai mun tambayi manzanni in an yi wannan balansin din sai Allah ya ce wal wazanu yawma izinil haqq kuma scaling ma'aunin da za a yi hisabin to gaskiya ce za ta yi halinta kamar saqulat mawazinuhu wa ulaika humul muflihun wanda ma'aunan su yayi nauyi da nagartattun ayyuka to waɗannan su ne masu babban rabo Allah ka datar da mu amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin su ya zama fankan fayau to irin su irin su Allah ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun su ne wanda suka tabar da kansu da kansu suka zalunci kansu game da wato ayoyinmu don haka wa'annan su ne manyan rukunan gode ma Allah guda uku yadda da ni'imar jingina ni'imar ilal imi shine Allah ka yadda Allah ne maka ba wayanka ba sannan yin abin da Allah yake so da ni'imar da Allah ya maka yanzu annabi yake ce mu'azu bayan ya ce ka ce a inni ala zikrika sai ce wa shukurika da gode maka sai jimla ce maganar ko bayan an yi taktiti sai aka yi umumi sai ce wa husni ibadatik da kyautata ibadarka dama ka ji Allah bai halice ka ba sai dan ka bauta masa to kyautata ibadar shi kuma kyautata ibada abu ne da yake bukatar ilimi bayan da za a ibada ta yi kyau kuma da ka a'a man za ibadar jahili aikin wofi yake yi dama ya bari kai ka ji fa dama ya bari an yi ba a yi ba kenan an raka ba ko ya dawo Allah ce wa man aradal akirata duk wanda lahira yake so to ba hira ne zana yi ba wa ta'alaha ta'ayaha ya tashi ya aiki dan lahira to amma abin da ya ga dama sai ta'ayaha irin aikin da ake dan a samu lahira kenan ba da ka ba wa huwa mu'min in yayi wannan yana mai imani to fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura to irin wannan ne aikin su zai zama abun godewa Allah ka samu cikin su kaji ana fa ni'ima ajrul amilina a filin alkiyama ma dalla da ladan masu aiki shi yasa addinin ka addinin ikra'a ne addinin ikaratu ne bayan kayi ibada da ilimi lokacin da kake ibadar kuma kayi da ikhlasi karshen magana kenan kuma wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlisina lahu ad ba umarce su ba sai su bauta ma Allah amma da ikhlasi Allah ya ce annabi ya gaya duniya a suratul zumar qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu din kace ni an umarce ni in bauta ma Allah ina mai ikhlasin addinin ga Allah akace ce gaya duniya gaba daya qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin qul kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah kuma ni da duk wanda ya bi ni to hanyar kenan ya biyo sahu wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina bana daga cikin masu sanya wa Allah abokin tarayya shi yasa hadisul qudsi Allah tabaraka wa ta'ala yake ta ana agana shuraka min ash-shirk ni na wadata gabarin tarayyar masu tarayya shirkar masu shirka man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata wani aiki aikin ala haddi zatihi in ka kalle shi ibada ce amma kuma kash an samu matsala a zuciyar mai yi yana son wani ya yaba yana son wani ya faɗa yana son wani ya gani yanzu ya haɗa Allah da wani a bautar Allah buƙatar ya yi tarayya da buƙatar sai Allah ce taraktuhu wa shirkahu wanda ya haka zan bar shi da wanda ya haɗa da shi ni da nake wahadi in ji Allah to kuma la sharika ba a masa abokin tarayya ba a haɗa shi da wani saboda haka husnul ibadatika ka yi ibada kyakkyawa bayan iliminta kuma ka aikata ta da ikilasi bayan Allah man jahila hadhihi alhaqiqa duk wanda ya jahilci wannan haqiqa wa taraka ma khuliqa lahu hawan wa dalalan ya bar abin da aka halice shi domin sa dan san rai da bata kafara wa kaba wa khasura kusrana dunya wal akhirah ya kafirce ya tade yayi asarar duniya da lahira iyazan billah wa man arafa hadhihi alhaqiqa wanda ya san wannan haqiqa wa amana wa amila saliha yayi imani yayi aiki na kwarai faqad waffaqahu Allah lima yuhibbu wa yarda to haqiqa Allah ya datar da shi zuwa ga abin da yake so yadda da shi fala alaihi illa talabas sabati illa sai ya nemi kafuwa wal iltizami ma ad-dawami ya lazamci ibada tare da dawama ila al-mamati har zuwa lokacin mutuwa فذلك هو الشكر لجميع ما ذكرناه wannan shine godiya ga dukkanin abin da muka ambata wa ma lam nazkurhu da ma abin da mu ambata ba minan ni'ami na daga ni'imomi illa anna al-ibadata sai dai mu sani ita ibada la turfa'u ba a daukewa mutum ibada wala tanqati'u ibada ba ta yankewa illa bin qita'il azali sai dai in ajali ya yanke in fa ajali yazo to shikenan ibada ta yanke amma mutukar ba ajali ya zo maka ba kana nan da hankalinka baliginka to ana bin ka bashin bautar Allah gwargwadon damar da kake da ita amma damar ainu tarhaz mutukar idanu na kibtawa wal nafsu ya taraddad numfashi yana kai kawo fa innal ibadata lazimatun lil abd to ibada fa lazimi ce ga bawa la yanfaku an hadi halin ba yadda za a yi wani hali ya rabu da ibada wa man idda annahu yakhruju an al-ubudiyyati wanda ya da'awar cewa ya fita daga bauta ila fada'il hurriya ya shiga farfajiyar yanci yayi abin da ya ga dama fa huwa kafirun bi ijma'i ahli ilm wannan kafiri ne da ijma'in malamai wanda yace shi yanzu ya kai matsayin da ya daina ibada fala takadu tajid dalilan fala dalilan mu'tabiran ba za ka samu wani dalili nasa ba wanda za a lura da shi illa ibwa ash-shaytan sai dai ruɗu na shaytani wa manya yakuni shaytanu lahu qarinan fa a qarina dukka wanda shaytan ya zai masa aboki to abota ta yi muni suratul nisa'i 38 fa idza kana zalika huwa al-haqqu lamur la tafi fihi in wannan shine gaskiyar da babu daci a cikin ta waddinu allazi ja'at bihi ar-rusul kuma waddinu allazi ja'at bihi ar-rusul shine addinin da manzanni suka zo da shi umuman gaba ɗayan su wa khatimul anbiya'i khususan da kuma cikamakin annabawa ke bance wallazi qala lahu rabbuhu wanda ubangijinsa ya ce masa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka gaya matuƙar da zata raba ka da ibada shine wato al mutuwa ta zo maka amma mutukar baka mutu ba to da kana nan bawan Allah ne shi yasa da Usman bin Maz'un radiyallahu anhu cikin masu hijira shine farkon wanda ya fara rasuwa bayan an yi hijira an zo Madina sai annabi ya ce amma usman faqad atahu al-yaqin a hadisin bukhari amma usman atahu al-yaqin ya mutu annabi ya ce atahu al-yaqin kaga kenan mutuwa ta zo masa ashe kenan sai ka fahimci fadin Allah wa abdu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka kenan har mutuwa wato ta zo maka suratul hijri aya 99 wa qala wa kama qala isa alaihi salam kamar da annabi isa alaihi salam yace inni abdullahi ataniyal kitaba waje alani nabiya ni bawan Allah ne Allah zai bani littafi zai sanya ni annabi waje alani mubarakan ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu duk inda na kasance wa ausani bis salati waz zakati ya min wasici da sallah da zakka muhalli shahid din sai ce ma dumtu hayya mutukar dai ina raye saboda mutukar kana da rayuwa kai bawan Allah ne inda wani wanda zai ce ya gamsar an gama aida ba annabi ne to ga ba annabin yana cewa Allah ya mun wasici da sallah da zakka ma duntu hayya mutukar ina rayu shine wani zai ce shi yana da rayuwa ya bar ibada wa hadha nabiyur rahama yusi ahadan min ashabihi ga annabin rahama yana wa ɗaya daga cikin sahabbansa wasiya shine hadisin da Imamul bai ya rawaito daga Sufyan bin abdullahi Saqafi shi sufyan bin abdullahi saqafi yake cewa na ce ya rasulullahi qulli fil islam qawlan la as'al anhu ahadan gairaka faɗa min wata magana a musulunci wadda kai na rufe kofa ba zan sake tambayar kowa ba qala sai annabi rahama yace qul amantu billahi thumma istaqim abinda baka san baka bukatar wani ya kara maka komai kai imani da Allah kuma ka kafa akan imani yanzu annabi yana nufin kawai ya kafa akan imani iya ramadan in ramadan ya wuce ya watsar a wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin ba hatta yantahi ramadanu ba hatta ya atiyaka al-yaqinu har sai mutuwa ta zo maka duk abin da ka dage kai a ramadan ayyuka ne na falala da ramadan yake zuwa da su sai ake kokarin tuna maka kar wannan damar ta kwace maka tana cikin lissafin rayuwarka kuma kana da dama ka amfane ta to ka amfane ta kai abin da ya faru kenan amma in ba haka ba in ka cire azumin to ai duk wani abin da yake cikin ramadan yanzu ma yana nan kuma kai ka sani wasu sun kamo hanyar tahowa ramadan da shirin ramadan komai shirin sama wala Allah ya fi namu amma ba su san ba za su shigo ba su shiga ba wani sun shigo an fara da su amma ba a je ko ina ba ba san ba za su kare ba su kuma har harkar sallah ma sun gama ashe a kabari za a yi sallah suna kabari haka aka yi wani kai da kai aka binne shi wani kaji kaje ta aziya wani duniya ta gaya maka haka aka yi ta yi wani kuma ta aka yi kaf ramadana din ya gama talatin amma ba za a je idi da shi ba mu da muka yi idi a wannan masallacin mu shaida ne mun yi sallar idi kuma mun yi sallar gawa bayan sallar idi kaga shi iya talatin din wannan kawai aka ɗaukar iya gama ta to an gama to ni da kai da muka biyo bayan ramadana shikenan ba manufa annabi rahama ya ce khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairunku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo shi kuma ya kyautata aikinsa shi yasa malam bahaushe in kace masa ranka ya dade nan ta sai kafa maka sharadi yace da imani dan ya san in rayuwar ta dade babu aiki to an samu matsala amma an kuma ka samu dadewa kuma da aiki na kwarai ka ci nasara domin ka ji mafi alkhairi wanda rayuwarka ta yi tsawo sa suka yi kyau musamman hadisi ya ce maka kowane mutum zai shiga aljanna alama kana min al'amali a bisa gwargwadon wato aikinsa saboda haka lalle wato mu dage kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima a wani hadisin musulun, daga abi huraira annabi yake ta qaribu wa sajidu ku kusaci daidai in kun samu daidai ku dawwama kuma wa alamu ku sani annahu lan wa ahadun minku, bi amalihi ba wani ɗayanku da zai tsira a gaban Allah wai dan aikinsa sabai suka ce wala anta har kai yace hanni illa an ni Allah bi rahmatin minhu wa fadlin sai in Allah ya lullube ni da rahama da falala to ka ji ka ma tsaya din kenan amma kuma kake cewa an baka dama za ka yi wasa da islam ka baro ramadana ka kiyaye fa hana hanu ula'i fi fi shawwal ba'da ramadan bi samaniyati ayyam ga ma a watan shawwal bayan ramadan ya wuce da kwanaki takwas babu shakka mutane sun yi kokari a ramadana dare da yini bil mali wan nafsi wan nafis da dukiyarsu da kansu da kowane abu mai tsada saboda abin da yake cikin sana daga alkhairai muna fatan Allah ya karba gare mu baki daya sai dai kuma kada mu manta mu tuna sosai cewa ubangijin ramadan shine ubangijin shawwal shine ubangijin shawwal da sauran watanni saboda kada abin da muka yi na ibada wasansu masu lokaci ne amma damar da ko bayan ramadana tana nan bata yanke ba to wannan har yanzu ka amfane ta hatta ba a ramadan lalle masu wato imani masu hankali su amfani wannan dama fursatuhum ta zama suma ita ma dama su ce kilafan liman matu sabanin wanda suka mutu ranar idi wa ba'adahu da wanda suka mutu bayan an yi idi Allahumma ghafir li jami'i mautal muslimin domin me domin mizani ya nauyaya? domin me domin kowa zai shiga aljanna ne a bisa gwargwadon aikinsa domin me domin Allah ta'ala ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir rabiya yana cikin rayuwa yardajjiya duk wanda ma'auninsa yayi nauyi kaga dama ka samu ta ma'aunin ka kenan a wata ayar yace fi jannatin aliya a cikin gidajen aljanna madaukaka qutufu hadaniya kulu wa sharabu hani'an za a ce ku yi hani'an a cikin aljanna saboda me bima aslamtum fi alyamin fil ayyamin khaliya abin da kai a kwanukan da suka wuce ba ce a ramadana kawai ba to kai in za a yi sabin ka wata ɗaya ka haɗa shi da wata goma sha biyu ai kai ma ka san da sake ko kai za ka ji kunyar karin jayar da wata ɗaya akan sha biyu to aka ka kiyaye gaba ɗaya rayuwarka za a tambaye ka ba ramadan kawai za a tambaye ka ba fala ta tarku amalan biduni uzrin maqbul wa anta mustaqi'un bismi murur ramadan wallahu hayyul la yamut inna allaha kana alaykum raqiba wa ta mutu kai ne zaka mutu wa tarji'u ilaihi taw'an wa karhan za ka koma wa Allah kana so ko baka so wa tus'alu an umrika jami'an za a tambaye ka dukkanin wato rayuwarka gaba daya la an ramadan faqat ba kawai ramadan za a tambaye ka ba wala tabqa fi ila salihati ila gadin kada ka bar wani aiki na kwarai ka ce sai gobe la Allah gadan ya ci wa anta faqidu tana iya goban ta zo kai babu kai abun mamaki ne izamal manaya aka wata da fata maka idan ma mutuwa ta kuskure maka ai wane ne ya mutu ai a bayan layi ne ai a gari kaza ne kar ka rudu fa alam annahu sayaudu ka sani wata ran kai za a cika lissafi da kai za ta dawo a ayyuhal ahibatu fillah wa mimma kasaba bihi hadha ash-shahr min al-fadail al-a'mal fi tishawwal akwai sitti shawwal kamar imam muslim ya rawaito daga abi ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda duk wanda ya yi azumin watan ramadan ya biyo baya da wato guda shida a shawwal kamar ya azumci shekarar ne gaba daya zuwa yanzu masu himma ja'aluha khabaran wannan suka shawwal din masu himma sun mai da shi labari ya wuce a wajen su sun gama igtinaman li fursatihim dan su amfani damar su wa zadan li akhiratihim guzuri ga lahirar wasu wa suqulan li mawazinihim dan nawa wato ma'aunan su wa rifa'atan li maqamatihim domin daga darajojin su fil jinani wa allah an yataqabbala minna wa minhum ya karban mana ya karban musu baki daya innahu qaribun mujibud da'awat allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ثبت إيماننا ثبوت الرجال الراسيات ووفقنا لأمل بالباقيات الصالحات وأسمنا يا مولانا عن المحرمات والشبهات وغفر لنا جميع, جميع الخطايا والزلات وافتح لدائنا باب القبول والإجابات يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان واقنا شرور اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم أعن إكواننا في فلسطين وغزة يا عزيز يا قهار يا من لا يؤجزه شيء اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في نيجيريا يا رب العالمين اللهم من أراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقوموا إلى صلاتكم الله